murmushi dai ta ce yauwa na san idan tare da ke ne ma ba zai hana mu ba Allah sarki wannan kenan washe gari karfe biyu da minti talatin na rana suka fita ita da ke lambu zuwa wajen damun husna sa'ar su ɗaya ke lambu ta ajiye bihat a gida tunanin ba za su jima ba amma sai aka yi rashin sa'a gidan husna nesa ne ga kuma wahalar zuwa don inda motoci suka ajiye mutane ma tafiyar kasa mai zaman kanta ke ciki kafin a isa haka ne yasa da suka je suka yi zaune suna hutawa karfe biyar da minti talatin suka tashi za su tafi amma sai yayar Husna ta ce su jira akwai wasu a daidaitar da aka yi da su za su zo su ɗauki mutane saboda a rage wa mutane wahalar tafiyar jin haka sai suke ganin ai an samu sauki sosai don haka suka zauna a zaman wannan jira da da magaraba a daidaita uku ta zo kafin masu da nejo su san me ake ciki har matan da ke waje sun shige hakan yasa aka sake ba wasu hakuri da cewar za su dawo ai kira na shida kenan Najib na make lambo daga karshe tana dagawa a hukace uwar Nabihat kiwa Allah kiwa soyayyar da kike wa iyayenki ki kawo da nejo gida na rantse miki da Allah babban yaya yazo can ma shi ya hana ni fadan yazo amma yanzu kin ga nema yake ya kashe fuskar mijinki da mari cewa yake na ci amanarsa tunda har da nejo tana fita ta kai magaraba amma ban faɗa masa ba ki taimaka ku dawo gida ko ki kwatanta min inda kuke na je na zo na ɗauko ku a tsorace ke lambu ta ce hama ya zo yaushe amma ai ba mu sani ba kallanta da nejo ta yi sai kawai ta ji gabanta ya faɗi haka kawai ta tsare ta da idanu tana ji tana kwatantawa najib gidan husna har suka kashe wayar da cewa gashi nan tafi kallon da nejo ta yi ta ce kin ji fa wai hamma ya zo shi ma bai san zai zo ba sai bos ɗinsu ta shigo gari ya sanar da shi jikinta a sanye yake haka kuma jikinta wani irin tsima yake yi amma cike da karfin hali ta taba baki ta ce salon masifa ne ke kuwa dan ya ce ba a masa daidai ba miƙewa ke da ta ce tashi mu isa bakin titi zai zo ya ɗauke mu tashi da suka saka takalman su suka mausu na sallama da yayarta da ita ce ke kula da su a sanye suka dinga tafiyar su har suka isa bakin titi lokacin har duhu yayi alamar an jima da yin sallar magariba a cikin gari don kuwa a inda suke ko masallaci babu a kusa da su da za su ji kiran sallah suna tsaye na ya iso wurin ke lambuci ta shiga gaba sai da nejo a baya suna shiga ya dauke hanya yana faɗin wallahi muna shiga gida na ajiye ki ba zai sake shiga wajen mama ba da safe mun haɗu na ji yadda ake ciki yanda na ga yaya na ta kumbura kai wallahi da matsala da ya tsafa yake nuna ni yana cewa hala na barki kin yi sababbin kawaye duk sun lalata ki kawar da kai ta yi ta taɓa baki ta ce hmm ba abin da zai faru ire-iren hirar da ya rinka yi make lamba kenan har suka isa gidan nan danejo ba ta sake cewa uffan ba kamar yadda ya faɗa kan hannun ke lambu ya kama suka nufi ɓangaren su yana cewa danejo allah ya fidda A ida daga rogo hararsa ta yi ta ce kai dai wallahi mace amana ne dariya ya mata amma bai ce komai ba saboda ganin ta tunkari shiga falon sosai gaban ta ke faduwa jikinta har wani rawa-rawa yake da ta rasa dalilin haka sai dai tana shiga wayam ta samu bata ga wanda take tsammanin ba sai mama goye da nabihat tana bacci cike da kulawa mama ta ce sai yanzu da nejo a sanye ta ce eh mamsi wallahi gidan ne da nisa jinjina kai da ita ce haka na najib ya faɗa min kafin ya je ɗaukar ku kun yi sallah cire hijabin ta yi da jakarta ta ce yanzu zan je na yi mamsi muna hanya a kai da umarni mama ta ce maza ki je ki sallah ki zo ki kai wa yayanki abinci tsirawa mama idanu ta yi ta sakanni sannan ta ce mamsi me yasa ya zo bai faɗa ba murmushi dai ta ce ban sani ba ni ma ya ce dai haka kawai ya ji ba zai hakura ba sai jibi ba ajiyar zuciya ya sauke ajiyar zuciya ta sauke ta nufi ɗakin ta don gabatar da sallar magariba wanda har an fara sallar isha'i har sallar isha'i ta haɗa ta yi kafin ta taso tana tafe tana azkar ɗinta a hankali mama da ita ma ta idar da sallar isha'i ta kalla ta ce a nan zai ci abincin ko a ɗakin cike da dabara da hangen nesa na babba ta ce ki kai masa ɗaki a madafa ta shiga ta ɗauko babban tire ta fara jere kwanukan kan kwanukan har da abin sha sannan ta ɗauka ta nufi ɗakin kallon ta mama ta yi ta ce amma tana juyowa ta yi ta ce na'am a nitse ta ce da kin kai masa ki zo yanzu jinjina kai ta yi ta ce to mamsi ɗakin ta sake nufa tana isa bakin kofa ta tattaɓa kasan farantin sannan ta kwankwasa shiru ta ji daga ciki da ya saka ta faɗin assalamu alaikum daga ciki a kasan makoshi aka amsa da alaikum salam shigo gabanta ne ya sake faduwa jin muryar da ta jima bata ji ba a zahiri a hankali ta tura kofar ɗakin tana dan bude idananta da son ganin mai ɗakin ya yake yanzu ya ya zama me ya kare a jikin subhanallahi subhanallah sarki ya tabbata ga Allah da ya iya halitta bandi dai bandi nata dai shine haka la ilaha illallah muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta same shi gaban jurowa kamar mai neman wani abu kaya ne a jikinsa da ba za ta kira su da na bacci ba haka kuma sun fi karfin na motsa jiki abu ɗaya da ta sani kawai na kamfanin like ne farare ne tas a jikinsa da suka matukar yi masa kyau bai yi kiba ba haka kuma ba tsayi ya kara ba sannan ba za ta ce yara mai ba gaskiya sai dai wannan kasimbar da gemu sun kara cika masa fuskarsa sun yi lublub baki wuluk da su fatarsa ta sake kwantawa ta yi haske sosai har tana son tantance tsakanin ita da shi wa haifi wani haske yanda ta tsaya ta kasa motsi daga wurin tana kallon shi yasa Khalid juyowa sai ya kasance sun yi anko a maganganun bakunansu don tsab abin da ke ranta shine a ran shi amma nashi da ɗan bambanci don kuwa ayyana wa yake ita kuwa wannan fa mai kama da mai kama da fitsarar riyata ya mama an bata faɗa min ta yi bakuwa a gidan ba ga ta dai nejo a kama amma wannan ta fita nejo kyau cikar haiba da kuma hari sannan ma da shekaru gyara tsayuwar shi yana dan taba baki a dakile cike da basarwa ya ce sannu ko dan zabura da nejo ta yi da sauri ta shiga takawa ta karasa gaban gado ta durkusa ta ajiye farantin sannan ta ɗago ta sake kallon inda yake ta ce an zo lafiya da sauri ya sake juyowa ya tsare ta da idanu muryar nan kamar ya so ya san mai ita muryar sak irin ta da nejo da kaɗan wannan muryar tafi wancan kauri kuma ba zai rasa nasaba da shekarun wannan ba sai lokacin ne ma ya sake kallon fuskarta da kyau da kuma ita kanta baki daya sanda ta juya za ta fice ya ilahi wace ce wannan yarinya da ta saka gabansa ke faduwa ko ma wace ce hakika ita ma kamar Danejo ta kafa masa tarihi don ko Danejo ce mace ta farko da take saka shi jin faduwar gaba idan ya ganta sai kuma wannan da ya gani yanzu mai kama da ita wace koke lambo bata ko lambo bata wannan kamar da ita tana fita daga ɗakin da hanzari tana fita daga ɗakin da hanzari mama ta ce mata to maza je ki wanka amarere ce ta ce mamsi me a kausashi ta ce ba na son tambaya fati yi abin da na ce kawai tom ta faɗa tana nufar ɗakin da da sauri kamar yadda ta umarce ta daga murya mama ta ce irin wankan da na koya miki zaki ba wanda kike yi kullum ba ko bayan kunne ba kya wankewa sai kin ga dama dariya ta ne da ita ce ta mamsi a wajen Khalid kuma tana fita ya dauki wayar sai kira na ji yana dauka a kausashe ya kai wai har yanzu baka dauko su bane da mamaki Najib ya ce babban yaya bayan wacce na kawo maka akwai wata kuma wacce ka kawo min ka dawo ne ya tambaya da mamaki cike da tabbaci Najib ya ce wallahi yaya da kaina na sauke ta har gida kuma a gaban idanuna ta shiga bangaren nan da wani irin dakilewa da har Najib ya gane komai ya ce turo min hotonta ko yanzu ma sai da izinin nata zaka turo da tsokana na jibe ce to shikenan babban yaya da alama dai so kake ka yarda ita ce ko ba ita bace kashe wayar yayi yana girgiza kai sannan ya kalli abincin da yarinyar ta aje taɓa baki yayi yana raya ko dai wani auren mama am ta min ban sani ba dafa kugu yayi yana ci gaba da tunanin nan wayarsa ta yi ƙara alamar sako ya shigo ɗauka yana buɗewa sai da wayar ta kusa su buce masa tsabar kaɗuwa da firgita yana zazzaro idanu ita ce ya sake tambayar kansa yana murza ido da yake ganin kamar suna masa gizo dabas ya zauna a bakin gadon yana kallon tun daga girarta da aka zani ta yi kyau gwanin sha'awa zuwa idanunta da suka sha kwalli baki kiran zuwa laban nan da yake kwana da haushinsu yake tashi da su an zagaye su da pink ɗin jan baki sun ƙara fitowa ɗas-ɗas da su ƙirjinta ya kalla duk da a cikin riga yake sai samu kansa da sakin wani ya samu kansa da sakin wani sakaran murmushi yana faɗin ban da rigimar ijo wannan ai mata ke sakawa me ya kai ke yin ciko a inda babu komai kare mata kallo yake yana mamakin wai a shekaru hudun da yayi ne da Nejo ta zama haka kai amma gaskiya yarinyar nan ba dai tsaruwa ba masha Allah kawai zai iya cewa hmm, hmm, hmm. awa biyu da Nejo ta bata tare da mama tana taya ta shirya kanta daga karshe doguwar rigar bacci ta bata ta saka mai siririn hannaye sannan ta bata hijabi mai takunkumi dogo ta ce yauwa to saka wannan idan kika je sai ki cire danejo da tsoron al'amarin ya fara kama ta ta daga idananta da suka fara rikidewa ta ce mumsi wani abu ne zai faru da ni tsoro nake ji sosai wallahi me yasa kika ce na kwana a ɗakin bandi baya so fa ana shigar masa ɗaki Ko ina da ina karama idan na shiga ma kora ne yake a tausace cike da tausayinta mama ta ce babu abin da zai faru da ke kawai dai zaki je ki ji nasarar da mijinki ya cimma ne sannan ku tattauna da shi sosai game da sabuwar rayuwar da za ku fara a rikice ta rike hannun mama ta ce to mamsi ki bari da safe sai mu tattauna mana ni wallahi gaba na faduwa yake yanzu ma da na shiga fa sau ɗaya ya kalle ni dafa kanta ta yi ta ce kar ki ji tsoro amma tana ke ce fa ba tsoro ai tare da ke a hankali ta jinjina kai alamar to sabbin silifas ta ajiye mata a kasa ta saka sannan ta mata murmushi ta ce to maza wuce ko a hankali ta fara takawa tana dan tattara hijabin daga kasa dan har kasa yake ja sai daga kai bakin kofa mama ta ce am mata na iya magana ladabi biyayya tausasa harshe na san duka kina da su ba sai na faɗa ba irin murmushin nan wanda a zahiri kukan zuci ne ta mata sannan ta fice ta nufi ɗakin nashi duk lokacin nan da aka ɗauka Khalid kallon Danejo yake kallo yana kara tantance kamanninta yana kuma tantancewa yana kuma tantamar kansa lalle fa ita ce ta girma to amma me mama ta bata ta sha irin wannan cika da haiba haka shigowar ta yasa shi daga idanu kawai ya kalle ta ba tare da ya dauke tagumin da yayi ba bai amsa sallamar da ta yi ba ya dai zuba ido yana kallon fuskar ta yana sake gaskatawa jikin bango ta rakube kanta a kasa tana mai tsarguwa da kallon da yake mata jikinta har rawa yake Yau kam tsoron bandin take haɗi da jin wata irin kunyarsa. Hannayenta ya kalla da take ta cikuikuye hijabinta. A hankali ya sauke nan nauyar numfashi tare da ɗauke taguman yana ci gaba da kallon ta a hankali. Ya tara mata hannu a sanye ya ce zo. Kamar wacce dakawa tsawa haka ta zabura ta kalle shi sai kuma ta maida duban ta kasa tare da sadda kanta a hankali ta ɗan fara takawa har ta matsa kusa da shi sannan ta tsaya hannu ya sake mika mata ya ce mm. a tsorace cikin sanda ta miƙa mishi hannunta yana rike hannun a tare suka lumshe idanu hannun shi da sanyi da kuma taushi nata kuma da laushi da kuma ɗumi sosai sannu sannu ya jawo ta ya zaunar da ita kan cinyarsa ɗaya tare da zagaye hannun shi a kogunta yana kallon fuskarta da yadda ta rufe idanu sosai ta ja numfashi sannan ta rinta idanu a tausashe sosai ya ce haka ake tarbar miji a garinku bata bude idanunta ba sai dai ta ci jallabanta saboda wani irin sauya tafiya da jinin jikinta yayi jin bata ce komai ba yasa ya sake cewa Ijo haka kika girma bayan bana nan nan ma dai shiru bata amsa shi ba murmushi yayi ta labo habarta yana sake kafe fuskarta da idanu yace baki kewa ta bane a hankali ta bude idanunta a take hawaye da suka fitowa saboda tunanin saboda idanunta na rufe suka zararo idanun shi ta kalla ta kuma kasa janye idanunta cikin nutsuwa ya sake tausasa harshensa a harshen fulatancin da ya fi kwace masa ya ce baki kewa ta bana koma a hankali ta lumshe tana neman bashewa da kuka ta ce don Allah ni dai bandi kamar masifar nan taka ko zan wartsake wallahi zazzabi nake ji a jikina na san sai ka min faɗa saboda na fita na jima don haka kamun tun yanzu kaji murmushi ya sakar mata tare da tallabo haɓarta yana kallon bakin da ya ce ba masifa ba sai dai lallabawa yanzu aikin girar a nitse kai bakin shi kan labbanta hakan yasa suka rufe idanuwansu a tare tallabe kera ta yi saboda kamar tana son zille masa ne a hankali a hankali ya ci gaba da tsotsar labbanta da yake jin su tamkar alawa kamar da wasa ya yaye mata hijabin da ya kai hannun shi kan kirjinta da shekaru kaɗan suka wuce bai taɓa sha'awar ya kai hannun shi nan ba amma yau abin mamaki sai gashi numfashi na neman numfashinsa na neman ɗaukewa saboda hannun da ya daura a wurin ya ja wani irin numfashi tare da sakin bakinta ya kalli kirjin latsawa yayi yana so ya gane wace kalar breast ce ta saka amma ya ji asalin taushi ne irin dai wanda aka saba ji a kirjin budurwa sai taurin da ke nuna ba wata halittar hannu da ta taba taba wurin kallon fuskar ta yayi sanda take yatsa na fuska tana ture hannun shi a hankali ta furta a'a bandi ka dai don son tabbatarwa ya jaye hannun rigar ta ɗaya hakan ya fito da nonon ta waje zaro idanu ya yi tuni hannun shi fara rawa har sai da ya sake ɗora hannu a asalin ƙirjin nata ya latsa da wani irin sauri ya kai bakin shi kan duk da bakin shi na ciki amma sai da ya karfin halin furta ya subhanallah gabaki ɗaya jikinsa ya ɗauki rawa rawa irin na saban shiga a lamarin da sauri sauki yake so sauri yake so ya ga ya kai karshen lamarin da yanzu ne ya fara a gaggauce ya miƙe ya nufi kofa ya murɗaki tare da kashe wuta yana juyowa da sauri ya dawo nejo ta miƙe tsaye tana gyara rigarta a hankali ya kamo ta yana yana nufan wajen gadon yana son kwantar da ita makalika faɗa ta yi ta fashe da sanyayyar kuka ta ce bande ka daina ka ga zan tafi dama mamsu ne ta ce na zo za mu yi magana tunda baka ya faɗa yana sake jaye rigarta ya kai hannayen shi kan ikon Allah nan yana sake latsawa kallon fuskar ta da yanayi na iya gaskan na iya gaskiyar shi kenan ya ce zora shi dai kin girma nan duka naki ne wannan sai kuma ya sake kai bakinsa yana sauke wani irin hoci ɗaya hannun kuma yana shafa wancan ɗayan da gaske bandi so yake ya kai ta mataki babba da take ji a labari da kuma karantawa a hikayoyi zumbur ta nemi tashi zaune tana rirriƙe hannayen shi a gigice cikin kuka tana faɗa bandi bandi ka daina dan Allah ban gab gab gab jikin shi ke rawa ba don komai ba sai dai hakan farko ne a rayuwarsa dama kuma dole ne a samu haka ga bakon lamarin zakuwa na san isar da sakon shi da kaiwa ga gaci da kuma fargaba na rashin sanin yadda za ta kaya kasa yayi sosai ya buɗe kafafun danejo da take haɗe su ƙarfi da yaji ya kalli kasanta duk da duhun da ke akwai hannu ya sa yana lalubawa tamkar makawan da ke neman hanya ke hanya ruwa ruwan da ya ji masu yauki da wani irin ɗumi ya sa da karfi cikin rawar muryar da ke nuni zai iya fashewa da kuka ya ce la illallahu zura ki taimaka min dan Allah wallahi duk na rikice zura zura kar na kashe ki kin zura kar ki mutu ki bar ni kin ki hakuri da lamari na yau jikinta ya yi sanyi marar ta ta cije sosai yadda ta sa hannayenta biyu sai da ta sa hannayenta biyu ta dafa idanunta ta fitar da ruwa sai bakinta da ke ta karkarwa da shashekar kuka jin ya sake dawowa jikinta sosai ya dafa gwiwarta yana dan goga mata abin da bata san ma me yake ba ta sake zabara za ta tashi ta sauri ya sa hannun shi ya danne ta hakan ya sa ta koma ta kwanta lif tana sauke numfashi kamar ta yi gudu idanunta tsuru a fuskarsa da wannan zakuwar da wannan fargabar na tsoron mai zai faru da wannan taraddadin na rashin sanin yadda ya kamata ya gabatar da lamarin ya rike linzamin dokin shi da kyau sannan ya auna shi a jikin Danejo da ta zuba masa idanu jikinta na rawa kamar mai mugun zazzabi a sama sama take jiyo muryarsa yana ambatar bismillahi allahumma jannabina shaydan wa jannabina shaydana ma wato addu'ar saduwa da iyali ya kara da a wayyo Allah na wayyo Allah ita ko tana faɗin wayyo Allah ya kashe ni mamse dan dole ma Danejo ta ja bakinta ta yi shiru saboda jin ihu a sautin da ya take tata a mamarya yana ambatan ya Allah wayyo Allah subhanallah subhanallah la ilaha illa anta sai kuma yayi duk a jikinta inda kanshi ke tsananin inda kanshi yake tsakanin kafadar inda kanshi yake tsakanin kafadarta da kanta wani wawan numfashi ya ja tare da sanyaya tare da sanyayyen kamshin turarensa mai suna Rihanna da yake saka shi sake hautsinewa a hankali ya fara daidaita kansa yana sake kanka mai danejo da ke jan numfashi kamar na mai fitar na mai fitar rai idananta a rufe duk azabar da take ciki wacce bata taɓa shiga irin ta ba amma sai da zuciyar take hasaso mata me ya sanadin da yasa bandi ke kuka a jikinta kuka fa yake mai sunan kuka duk da ba wani kakkarfan sauti ba amma hawaye a jikinta suke zuba kuma daga yanayin saukar numfashin shi har ajiyar zuciya yake dama akan sallaya take tana roƙon Allah ya sassauta mata lamarin daren farkonta fiye da na wasu kuma kar ya kai na wasu sai dai ina tana jin wannan ihu da danejo ta zabara tsaye rike da carbinta tana faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil baiwar Allah ba wai ta ji da kyau bane amma da shi kan shi LD din ta ji nashi sautin sai ta bankaɗo kofar ɗakin da sauri kamar za ta faɗi tana tunanin tofa ba lafiya kenan don ko ba komai dama ta ga lamarin ya yi saurin wanzuwa ko minti ashirin da nejo ba ta yi da shiga ɗakin ba ai ɗakin nasu ta nufa sai kuma ta dakata tana tambayar kanta idan kuma abin ne fa <laughs> kai kai kai kai Allah ka yafe mana sai kawai ta shiga madafa ta yi tsaye ta zuba ma famfo idanu tasbihi da hailala take ta yi idanunta tab da hawaye tausayin danejo ke neman saka ta kuka wannan lamari ba dan ya zama dole ba ai ba yadda za a yi ta tura ta ɗakin LD da ita ta san asalin jarumta da kuma shekaru hudu amin ai ba yadda za a yi ta tura ta ɗakin LD da ita ta san asalin jarumta da kuma shekaru haɗi da tunzurancin ɗanta a ciki kuwa ko goma Khalid bai yi ba ya fara tsiyayar da wani kakkauran sinadarin da ya jima da zame masa cuta a jiki a jikin karamar yarinyar da numfashinta ke kusa da barin gangar jikinta matsalar matsar da ya mata nisan da yake fito da bala'in nan ne ya sa ta ɗan sakin wani sautin muryarta a dakushe Allah sarki wannan kenan kai sai mun haɗu da ku a kashi na gaba watakila na iya karanto muku shi mai kyau amma yanzu na gagara karatun amma fa ba dan komai bane ka ku je ku zarge ni ba ruwa na nika lafiya sama to <laughs> kawai dai sun bani dariya ne duka da ka'anin nan zan dakata sai ba da kawai a kashi na gaba da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin charbin kwai kashi na hamsin da ɗaya cike da shagwaba ta ce wallahi ni da yake mijinki magana ya daina takura ni taɓa baki ke lambata ta ce tsakaninku ne wannan kuma gobe an aita da mu tafi murmushi dai ta ce yauwa na san idan tare da ke ne ba zai hana mu ba Allah sarki wannan kenan washe gari karfe biyu da minti talatin na rana suka fita ita da ke lambu zuwa wajen